Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 24 ga watan Oktobar shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba mu kanin labarai. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce an rasa rayuka da dama cikin makonnin da suka gabata a zanga-zangar da aka yi ba tare da ya ambaci masu boron da 'yan sanda suka kashe ba inda ya kira da a kawo ƙarshen zanga-zangar amurkan ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda yayin da ake ganin ƙarin yaduwar kwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafi ana ci gaba da tafka ga zaman fada a takaddamar da ake kan yankin nagorno karabakh yayin da armenia da azerbaijan suke ci gaba da zargin junansu da kai har-hare kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa fadar gwamnatin najeriya ta yi ƙarin haske dangane da taron gaggawa da shugaba muhammadu buhari ya yi da wasu tsofin shugabannin ƙasar zo min emsa da ta mamaye najeriya haka tsofaffin shugaban najeriya masu rai sun halarci wannan taro kuma sun tabbatar masa da cikakken goyon bayansa sun yi allah wadai da kone-kone da kashe-kashe da ake yi da sata kalamai da suke fitowa daga wasu mutane da suke so su rabakan kan kasar nan sannan a najeriya har ila yau a jihar kwara za ku ji inda mazauna yankin ke tofa albarkacin bakin su sakamakon dokar hana fita da aka sanya bayan warwasan dukiyoyi da wasu bata gari suka yi yayin da ake zanga-zangar ensas a birnin ilori wannan tare da za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wasu shugabannin al'ummar ƙasar suka fara yunkurin sasanta bangarorin siyasa game da cece kuce da ke tsakanin su akan maganar shirye-shiryen zaben gama garin da za a gudanar a watan Disamba da ke tafe. Baba makeri kuma na nan tafi da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce an rasa rayuka da dama cikin makonnin da suka gabata a zanga-zangar da aka yi ba tare da ya ambaci masu boron da 'yan sanda suka kashe ba inda ya kira da kawo karshen zanga-zangar shugaba buhari ya bayyana hakan ne yayin wani taro da ya da tsakun shugabannin ƙasa a ranar juma'a inda suka tattauna yadda za a shawo kan wannan tarzoma da ta kasance ɗaya daga cikin mafi muni da ƙasar ta fuskanta a 'yan shekarun nan a cewar shugaban ƙasar cikin wannan tashin hankali da ya faru an rasa rayuka da dama an kuma barnata dukiyoyin gwamnati da na jama'a amma duk da haka ba a daina rikicin ba yana mai cewa jami'an tsaro sun iya bakin kokarin su wajen ganin ba su fusata ba yayin da ake wannan rikici ya kuma kara da cewa gwamnati ba za ta naɗe hannu tana kallon bata gari suna cin karansu ba babbaka ba sai dai shugaban na najeriya bai faɗi adadin mutanen da suka mutu ba amma bayan taron ya faɗa wata sanarwa da ya fitar cewa fararen hula 51 da 'yan sanda 11 da sojoji bakwai ne suka mutu a lokacin wannan tarzoma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga hukumomin najeriya da kada su yi amfani da karfin tuwo idan suna aron gama da masu zanga-zangar yana mai cewa ya samu tabbaci daga shugabannin najeriya cewa ba za a yi hakan ba a ranar alhamis amurka ta yi allah wadai da matakin da 'yan sanda suka ɗauka akan masu zanga-zanga a lagos inda sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo ya nemi da a gudanar da bincike amurkan ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda yayin da ake ganin ƙarin yaduwar ƙwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafi a cewar jaridar new york times an samu rahoton sama da mutum dubu tamanin da biyu da suka kamu da cutar a ranar juma'a a sassan amurka lamarin da ya haura wanda aka gani a ranar 16 ga watan yulin da ya gabata inda ya dara da mutum dubu shida jaridar ta times ta kuma rawaito cewa kusan amurkawa dubu arba'in da ɗaya na kwance a asibiti abin da ya daidai da ƙarin kashi arba'in da ɗaya da aka gani a watan da ya gabata a halin da ake ciki jihohin da ke yankin tsaunuka da kuma waɗanda suke yammacin tsakiyar ƙasar ta amurka ne suke ganin ƙarin masu kamuwa da cutar wani sabon kiyasi da cibiyar nazari kan alkalman lafiya da jami'ar washington ta yi a ranar juma'a ya nuna cewa adadin waɗanda za su mutu sanadiyar cutar ta covid-19 zai iya haura dubu ɗari biyar nan da zuwa watan fabrairu idan har amurka ba su rungumi shawarar amfani da takunkumin rufe baki da hanci ba kiyasin ya kara da cewa adadin waɗanda ke mutuwa zai iya sauka da mutum dubu ɗari da talatin idan kashi casa'in da biyar na amurkawa suna saka takunkumin ana ci gaba da tafka zaman fada a takaddamar da ake kan yankin nagorno karabakh yayin da armenia da azerbaijan suke ci gaba da zargin junansu da kai har-hare hukumomin nagorno karabakh sun ce wani makamin roka da azerbaijan ta harba a yankin ya sauka a garin martaket da wasu ƙauyuka da dama a yankin da ake kira martuni a daren jiya sun kuma kara da cewa an kashe musu dakaru 927 sannan sama da fararen hula 30 sun mutu ita dai azerbaijan ba ta faɗi iya adadin ɓannar da aka wa dakaranta ba amma ta ce fararen hula 63 sun mutu sannan an jikkata wasu 292 yayin da ake ci gaba da faɗan sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya yi kira ga ministocin harkokin wajen armenia da azerbaijan da su kawo ƙarshen wannan rikici su kuma kare fararen hula bayan kusan wata guda da suka kwashe suna tafka faɗa To da farko fadar gwamnatin Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da taron gaggawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da wasu tsoffin shugabannin ƙasar sanadiyar ta zo sas da ta mamaye Najeriya. A jiya Juma'a shugaban Najeriya ya gana da tsofin shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, Olusegun Obasanjo, Yakubu Gawan da dai sauransu. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a wannan rahoto da aika mana daga Abuja. an yi wata ganawa tsakanin shugaba muhammadu buhari da tsofaffin shugabannin kasa na najeriya domin yin nazari da yin tur da allah wadare da irin bore da tashin hankalin da biyo bayan zanga-zanga lumana da aka ce za a yi domin a kawo gyara ga bangaren 'yan sanda na sas amma rigimar ta juye ta zama abin da ya zama bala'i ga 'yan kasar najeriya a sassa daban-daban a yanzu malam garba shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya mun karin haske dangane da muhimmanci da kuma sakamakon ganawa da aka kammala tsakanin shugaba muhammadu buhari da tsofaffin shugabannin ƙasa na najeriya a abuja inda yake cewa haka tsofaffin shugaban najeriya masu rai sun halarci wannan taro shugabannin nan sun yi maraba da shugaba muhammadu buhari irin jawabin da ya yi da matakai da ya dauka zuwa yanzu kuma sun tabbatar masa da cikakken goyon bayansa sun yi allah wadai da kone-kone da kashe-kashe da ake yi da sata kuma sun yi allah wadai da irin kalamai da suke fitowa daga wasu mutane da suke so su raba kan kasar nan suka kuma jaddada cewa najeriya ba za ta rabu ba kuma duk wani mataki da za a dauka don a yi maganin masu su neman kan rufe kan kasar nan ya kamata a dauki shi tun yanzu. Kana ganin wannan taro zai canza wani lafazi ko wani sha'anin taɓarɓarewar tsaro da kashe-kashe da kyamatar juna da yanzu aka ga kamar ƙungiyar ta ipop e ce ita ce ke haddasa shi a cikin Najeriya? Eh to ai idan har sako muhimmi kamar irin wannan ya fito daga tsofaffin shugabanni daga kuma fadar gwamnati ita fadar gwamnatin Najeriya cewa kai ya haɗu kuma waɗannan tunanin mutane mutane ba su da goyon baya to wannan za a ci riba guda biyu na farko dai kasashen duniya da suka fara wasu kalamai na suna nuna tausayawa wayannan mutane fitinannu su san cewa akwai kuskure a cikin irin mataki ma da suka fara dauka kuma su fahimci cewa Najeriya a shirye take ta kare hurumi da martaba kasar Najeriya ba za mu bari wasu su zo su kawo mana wani cin zarafi ko kuma a yaga kasar nan ba shi kuma malam Abdulrazak alkali daya da cikin shugabannin kungiyoyin sa kai a Najeriya ya bayyana min abubuwa kuma matakan da ya kamata kamata a ce gwamnatin kuma ta mun san akwai tsare-tsare to ya kamata amma a karfafe su wanda kuma wannan ko ba hukuma ba dai a ce kamar kwamiti wanda zai hada da kungiyoyi masu zaman kansu da 'yan jarida masu bin kwakwafi da kuma ragowar mutane masu ruwa da tsaki a cikin harkar tsaro a kasar nan a wani tsari wanda za su iya bibiyar me wannan 'yan sanda suke idan an ga abubuwan da suke tun kafin a bai wuce gona da iri a ja hankalinsu yanzu matsayin da shugaba buhari ya dauka kuma aka bayyana wa duniya shine kowace jiha ta sa kwamitin bincike bincike waɗanda aka kakkashe ba su ka'ida ba waɗanda ma ko kuskure aka yi wanda aka cutar waɗanda dai aka nakasa a hannun 'yan sanda ko da na sa ko ma irin 'yan sanda ne domin gwamnati ta bi diddigi ta biya diya ta hukunta 'yan sanda da suka yi haka domin ya zama izina ga wasu a baya ko da za su aikata irin wannan mugun abu kana jin wannan zai yi tasiri zai yi ganin tarihin da ke akwai a najeriya cewa ba a hukunta masu laifi ko kuma in ma aka yi bincike ba abin da ake tsinanawa da shi gaskiya hakan zai taimaka matuka zai ba jama'a karfin gwiwa kuma wanda aka zalunta suke da kukan a zuciyarsu har yau idan aka samar da wannan ne aka bincike masu mai kyau aka samar da mutanen da aka zalunta aka bi musu su zai ba jama'a karfin gwiwa kuma su kansu 'yan sanda da suke aikata irin wannan laifuffuka za su gane cewa idan kayi ba ka ci banza ba kenan. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. kamfanin samar da wutar lantarki na pacific and gas da ke jihar california ya ce zai katse wutar lantarki ga mutum sama da miliyan ɗaya a gobe lahadi domin kaucewa tashin gobarar daji sanadiyar dawowar yanayi da ke haifar da wutar daji a yankin kamfanin ya ce katsa wutar zai shafi kananan hukumomi 38 da ke tsakiya da arewacin jihar ta california ciki har da wasu yankuna da suka shafi san francisco bay masu hasashe sun ce yanayin da za a shiga zai samar da iska mai kaɗawa da za ta iya kayar da turakun lantarki da ba su da karfi waɗanda su akan ɗorawa alakin tashin wutar daji mai haɗarin gaske da safiyar gobe lahadi ake sa ran za a katse wutar kuma ba za a kunna ta ba har sai ranar talata lamarin da kiyasi ya nuna cewa zai shafi gidaje da wuraren kasuwanci 466 a yau asabar al'ummar kasar masar suke kada kuri'a a zaben farko na 'yan majalisa wanda ake hasashen zai samar da majalisar dokoki da ke dauke da magoya bayan shugaba abdul fatah al-sisi kamar yadda aka gani a baya fitowa fili mutum ya soki gwamnati a kasar ta masar abu ne da hukumomi ke wa kallon hadarin kaji lamarin da kan kai ga tankwasa masu nuna adawa da gwamnati a 'yan shekarun nan kusan mutum miliyan 63 ne ake sa ran za su yi wannan zaɓe mai matakai biyu wanda ake kara wajen neman kujeru 568 cikin 596 da majalisar wakilan ƙasar ke da su. To a gaida Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa birnin Ilori da ke jihar Kwara a Najeriya. inda hukumomi suka saka dokar hana fita bayan da wasu zaune gari banza suka yi tawar wasan dukiyan jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar 'yan sas ga mu da hassan umaru tambol dauke da karin bayani a sakamakon wasoson dukiyoyi da masu zanga-zangar kyamar 'yan sandan sas masu yaki da 'yan fashi da makami suke yi a birnin ilori na jihar kwara gwamnatin jihar kwara ta sanya dokar hana fita akan haka ni tattauna da wasu mazauna birnin ilori ta wayar tarho don jin irin halin da ake ciki a birnin sunana yusuf abdullahi shida sakataren sarkin hausawa na jihar kwara gaskiya dai jiya da daddare bayan abubuwa na barna hakan nan sun kan kama mm. mutane suna ta guje-guje dukiyoyin mutane dai ana mutane asara gwamna ya sa wannan doka cikin dare da sha biyu na dare ya mu dai dukkan mu mun bi doka don mutanen mu ba su fita ba kowa yana cikin gida yanzu da nake ma magana ina cikin gida tare da iyalina ya kuke fama da wannan doka eh, alhamdulillah ne gare su duka ɗaya ne amma kuma sun fi harin irin manya-manyan shaguna kamar su shoprite kamar su manyan supermarket ko banki haka kafin a sa wannan dokar hana fita ka ga wani shago wanda an ka wasa shi ni ina kasuwa inda nake na kasuwa kawai sai muka ga mutane suna ta gudu kasuwan gwari na nan Monday Market. A Ilori Kwara State. Yaya birnin Ilori yake yanzu bayan an kafa dokar hana fita? Tambuwan jama'a ne suna dan fita kaɗan-kaɗan waɗanda suke dan fitowa neman abinci mata suna dan fitowa kaɗan amma dai ba wani tashin hankali komi dai yana tafiya daidai insha Allah. Yaya su masu zanga-zanga sun fito a nan birnin Ilori? Sun fito amma magana zanga-zanga barayi ne tambuwar saboda sun je suna faffasa shagunoni na ci baja tuntun sun ma ana sauke kaya a wata tirela suka kwashe kayan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Tambuwal, to a jamhuriyar Nijar wasu shugabannin al'ummar kasar sun fara yunkurin sasanta bangarorin siyasa game da cece-kucen da ke tsakaninsu akan maganar shirye-shiryen zaben gama garin da za a gudanar a watan Disamba da ke tafe. wakilin muryar amurka a yamai salamun mana barma ya aiko mana da karin bayani yanayin tashin hankalin da ake ciki a wasu kasashe makwabtan jamhuriyar nijar a sanadiyar rikicin siyasa ya sa hukumar kare hakkin dan adam ta sai cndh gaggauta kafa wani kwamitin musamman mai kunshe da shugabannin rukunoni daban-daban na al'ummar wannan kasa da zumar samo bakin zalar rikicin da ya salke a tsakanin 'yan adawa da masu mulki shugaban kungiyar addinin islama ta ien sheikh jibril sumaila karanta na daga cikin mambobin wannan wannan kwamiti na dattawa. Kwamitin dai akwai malumai, akwai sarakai, akwai malumai na Kirista, kuma akwai eh, sarakin gargajiya kuma akwai alkalai da lauyoyi akwai waɗansu dottijawa da su manyan mutane ne wanda suna da hibira na shugabanci na jagoran jama'a saboda su sun san yadda tsarin da in an yi abin yana ta yi daidai insha Allah. To koya 'yan siyasa ke kallon wannan yunkuri? Alhaji Lawali Salisu kusa ne a jam'iyyar hamayya ta model Lumana. Wajibi ne a haɗa kanun 'yan Nijar manyan amma inda aka samu kuskure an samu kurakurai tun can baya na ba a zamna ba a shirye da mutane mun yi ta korahi mun yi ta korahi mun gaya musu sai nan da aka kafa ba mu amince da ita ba mun ɗauko zancen kwada electoral tun lokacin da aka kirkiro na article with saboda musamman a haina da wani ɗan nijeriyan takara saboda mutum guda zaɓe a yi shi nagari nagari shine da kowa da kowa wanda ya ci da wanda aka kada su barkanci juna. La'akari da yadda 'yan adawa suka kafe a kan bakansu game da abubuwan da suke ɗauka a matsayin silar cece kucen da ke tattale da tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka ya sa kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhaji Asman Muhammadu ke ganin akwai wuya a samu sulhun da ake fata ta hanyar wannan kwamiti. jihar nan suna bata lokacin su ne da waɗannan mutane ba abin da suke so illa mulki Allah ya karɓe shi hannunsu suna son su maido shi da ƙarfi Allah bai mudu su ba na raba ka da mutum da bai son a gyara abin da suke so su kawo hargitsi su hana a zaɓe ƙasar nan har lokaci ya yi a ce mai su a yanzu transition za a yi to ba a wannan zamati zaɓe. To sai dai shehin malamin na cewa yana da ƙwarin gwiwar za a sami nasarar abin da aka sa gaba. Kun za ka neman abu wajen Allah. Yanzu Allah yake ka sa su zuciyanka abun yana yi. Yake idu Allah wa antum nuna bil ijaba. ka yi roƙon Allah ku tabbatar Allah yana karba to haka nan ne duk abu in za ka shiga ciki ka shiga da kyakkyawan niyya da niyya abu yana yi kwanci hankali muke so a ba mu lokaci tuni dai kwamitin na dattawa ya gana da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki a sha'anin siyasar wannan kasa yayin da a nan gaba kwamitin zai nemi tantaunawa da shugaban kasa isu muhammadu da mukarrabansa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To ma dalla a gaida sallar Mummuna Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya ake kawo ƙarshen hira da muka faro da Isa Ali shugaban wata kungiyar fafutukan kare hatsarin mota a birnin Accra da ake kira Val da takaice kan yaki da kungiyoyi irin tashi ke yi wurin ganin an daina shan barasa kafin a yi tuki. Lamarin da ke haddasa hatsarin motoci a Ghana. A makon da ya gabata bakon namu ya kai inda yake cewa duk da na'urar auna barasa a cikin jinin matuka ana samun hatsarin ababen hawa a Ghana. To bari mu tashi daga wannan gaba. Nan na'urar da ke nan muna samun hatsarin suna faruwa saboda ba a ko ina za ka samu dan sanda ba a ko ina ba ne in ka duba manyan manyan titunan mu wasu lokaci sai ka kamar ana wannan duba sai a duba giya eh, eh, na waje ka sha rike cikin ka ana kan duban wannan amma wurare da dama ba wannan kuma mun kira kuma kan yan sanda kuma magana da su ma suke yi ne gaskiya su ma suna kuka kamar su da kansu yan sandan ba ba yawa haka suke da shi ba so ba su iya su ajiye mutane su wurare da dama inda muke so na farko kenan sa'annan na biyu kuma wannan na son kuma ba wai suna da shi da yawa bane kadan suke da shi saboda shi ba su iya ko ina kowane titi iya dai su ajiye wannan kuma mashin sa'annan kuma kudi kuma ya zama mana matsala saboda sai mu ce budget da ko mu ce kudi da gwamnati kuma ke ba su ba wai ya ishe su bane su ma kadan da ake ba su shi suke kokari da shi ha saboda shi kira dai mu muke yi da jama'a dai ba su da ya waɗanda ke da arzikin su ko mu ce philanthropy manyan kungiyoyi su ma su yi kokari ya so su zo ya so su taimake mu sa'annan kuma cikin shirye-shiryen da kuma mun ka san ana yi wani lokaci kuma na gaya maka ai kokari yanzu kan titunan mu yanzu an ajiye kyamara ka gane kamar yadda muke da shi wasu garurukan da dai sun kai nisa in ya so in dai ko ba a yan dan sanda wurin ma a kuma kyamara nan na wurin ya iya gani irin tukin da kake yi in an gan kamar tukin ka bai da kyau ko bai da kyau to tun kamin ka kai wani janshin dai sai ka dan yan sanda sun kusa da kai ya so su iya je su tsaya da kai saboda kaka ci gaba da tushe balle ka kawo matsala gaba so shi wannan shiri kuma dai ana mm. cikin wannan shiri amma kaka manta haka ba. ma mm. mun kai kokari mun ka hana shan giya ma da tuki kaga ba mu neman wannan na'ura kenan saboda stress ne kuma ji a na jikinka kai da kanta ka san kaman wannan ka taka doka to bai da yanzu bari mu duba gabaki daya ya batun hatsarin motoci a kasar Ghana in ka duba shekaran da ya wuce ga kaman gaskiya mun ka duba irin mutanen da gaskiya eh, mun kai rashi sai mu ce sun ka mutu kan titi a matsayin eh, sai mu ce hatsarin motoci gaskiya ya ka mana damuwa sosai ya ka mana damuwa sosai sai ka gan asari guda accident kenan mutane arba'in hamsin saboda girman motar ya ka mana matsala amma da mun ka shiga shekaran ga 2020 kenan sai gaskiya hasari ta zo kasa me yasa ta zo kasa mu duka mun gane cewa kama da mun ka so da mun ka shiga eh, sai mu ce January to March sai muka ga kamar to hasarin ne tana nan yadda take amma da muka shiga shi watan march zuwa saboda virus da ya zo sai ya bari mun ka shiga lockdown gaskiya da an ka shiga lockdown sai ya bari saboda jama'a ba su fita ba a tuci sai ya kawo accident nan kasa gaskiya yanzu haka dai sai mu ce eh, shi hasarin sai mu ci accident ne tana zuwa amma ba kaman sai mu ce shekarun da suka wuce ba yanzu haka dai sai mu ce bai ban jimawa haka ba sama ce wani eh, bakwai uku da dai sama mun aka samu manya-manyan motoci sun ka samu hatsari dai an ka rashin mutane zuwa ashirin dai zuwa sannan kuma da an ka duba wannan matsalar sai mu ce batun wuta ne kan hanya kuma eh, wannan direba kuma eh, sai mu ce kwana na ciki da ababai wasu irin matsalolin nan ne kwana hmm. kuma hanyar kuma daya ne single ne shi ne wannan zuwa haka wan kuma za ta so in ka ce za ka ubate sai ka ga kamar ka je ka hadu da wani motar da ke zuwa amma alhamdulillah yanzu da za mu takara sai mu ce eh, kungiyoyin eh, siyasar duka yanzu sun ba mu alkawura kamar in dai Allah ya sa an ka zabe shi za su yi kokarin yi so su duwa lajiro domin shi ne ne biyu wato su faɗi da su buɗe hanyoyi ya yi faɗi. Eh, za su buɗe hanyoyin ya yi faɗi saboda inda motoci biyu za su bi yanzu motoci hudu sun yi su bi biyu su zo ta haka biyu kuma za su to wannan ya kawo mana ya kawo sauki sosai muna dai roƙo Allah dai Allah ya ba su sa'a in so su nasara su so su mana ya mai su abu da hanyoyi. madalla ƙarshen hiranmu da isa ali na ƙungiyar vald mai fafutukar kiyaye hatsara a ghana sai kuma mako mai zuwa za ku je mu da sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin shi Isa Ali da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma makiri ne nake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. kai da baba makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga kaka mai yadi alhaji bukar gursuma da masak da ke jihar borno da comrade rukayya usman fari ward tare da comrade baba ga nasa balte inda suka ce assalamu alaikum sashen hausa cikin takaici za mu yi tsokaci kan zanga-zanga da ake ci gaba a Najeriya. Haba 'yan uwa matasan kudancin Najeriya ya kamata ku dinga sara kuna kuma duba bakin gatari. Bai kamata ku biya wa batan garin mara aiki ba. Daga ƙarshe muna kira ga gwamnatin tarayya da masu hannu da shuni da malaman addini da ma duk mai ruwa da tsaki a Najeriya su ƙara ba da gudunmawarsu ta ganin an kawo ƙarshen wannan masifa da ya tunkaro mu. sai kuma sako na gaba da muka samu daga jihar bauchi daga hannun husaini dambam shi kuma cewa ya voa hausa da farko ina mai nuna takaici na tare da alhini bisa abin da wasu daga cikin matasan kudancin kasarmu najeriya suka yi na fakewa da sunan zanga-zangar 'yan sas inda suka gudanar da ta'addanci wanda ya haifar da asarar rayuka da kuma dukiyoyi hakika hakan abin allah wadai ne a ƙarshe muna yin kira ga gare ku matasan kudancin ƙasar mu Najeriya cewa da ku guji barin wasu gurbatattun mutane suna amfani da ku wajen tada zaune tsaye domin babu wata riba ta yin hakan illa yin nadama ko da na sani a ƙarshe addu'ar mu ita ce Allah ya mana maganin dukkan wanda baya son ƙasar mu ta zauna lafiya amin sai kuma sako da muka samu daga yana matar garba sabiola gashuwa ita kuma cewa ta yi salam VOA Hausa. miƙa tsohon haɓararren shugaban Sudan Umar Albashir da makarabansa da kotun ICC ta yi hakan ya yi daidai gani yadda ya kashe dubban al'ummar yankin Darfur. Sai kuma sako na ƙarshe da muka samu wanda shi ma haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Madori. Da Rabiu da Kwadunari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. sai kuma cewa suka yi Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu yi tambaya ga jami'an Amnesty International a kasar mu Najeriya. Wai suna ina ne ake kashe mutane a jihohin Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna da Nijar a kullum kuma ana kwashe musu dukiya amma ba mu ji sun fito suna nuna alhininsu ba. Yau ma da lamun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiki mana da sakonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce an rasa rayuka da dama cikin makonnin da suka gabata a zanga-zangar da aka yi ba tare da ya ambaci masu boron da 'yan sanda suka kashe ba inda ya kira da a kawo karshen zanga-zangar shugaba buhari ya bayyana haka ne yayin wani taro da ya da tsakun shugabannin ƙasa a ranar juma'a inda suka tattauna yadda za a shawo kan wannan tarzoma da ta kasance ɗaya daga cikin mafi muni da ƙasar ta fuskanta a 'yan shekarun nan amurkan ta samu sabon adadin waɗanda cutar coronavirus ke harba a rana guda yayin da ake ganin ƙarin yaduwar ƙwayar cutar wacce ana fargabar mai yiwa annobar ta ƙara hauhawa a lokacin hunturun da ke tafi a cewar jaridar new york times an samu rahoton sama da mutum tamanin da suka kamu da cutar a ranar juma'a a sassan amurka lamarin da ya haura wanda aka gani a ranar 16 ga watan yulin da ya gabata inda ya dara da mutum dubu shida jaridar ta times ta kuma rawaito cewa kusan amurkawa 41 na kwanci a asibiti abin da ya daidai da karin kashi 41 da aka gani a watan da ya gabata to masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin mun sa madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya gabatarwa sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. Huta lafiya. assalamu.